yau alhamis biyu ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar daidai da biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin sunanar darimi na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi assar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu dai muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani dangane da abin da ya shafi rasuwar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da abubuwan da suka faru na mu'ujizozi da faɗakarwa da jawo hankali da nisar da al'umma zuwa ga abin da za su aikata ya zama shine daidai a rayuwarsu ta duniya da kuma ta lahira idan ba manta ba muna karanta wani zunguriran athari wanda ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai abdullahi ɗan ahtam ya iske umar ɗan abdulaziz yake bayyana mashi wasu bayanai masu matukan mahimmancin gaske da tsafo daga cikin taskan musulunci bayan ya mai shimfida da sharan fage dangane da nagartan musulunci da kuma ingancin aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gabatar dangane da al'amarin al'umma da kuma addini yake cewa haka manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar duniyan nan da'awar musulunci ya kan kama ko'ina ya bar duniya cikin tsarki da aminci haka dai sun makama ba da ho abubakarin bayan gushewar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai sayyidina abubakar ni siddiq ya dafe madafin iko fasalaka sunnatahu kuma ya bi sunnan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da gurbi keke da keke wanda manzon Allah ya tafi a kai wa akhadha sabilahu yabi tafarkin annabi wartaddatil arab to sai aka samu cikas aka samu matsala lokacin rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ta zo da mishkila domin an samu ƙabilolin larabawa masu yawa sun yi radda a nan ya zama wajibi a faɗakar da ɗaliban ilimi da sauran al'umman musulmi da ke sauraron maganganu nan da can babu wani sabi kwaya ɗaya daga cikin sabon manzan Allah wanda ya rudda larabawa ne suka ya rudda kuma ƙur'ani mana isharan wannan lokacin rayuwar annabi ta zo ƙarshe 'yan watanni kaɗai ya rage manzan Allah ya rasu al'ummomi na ɓangarori baki ɗaya sai suka rika ayari suka zo suka rikayo farin dango suna tahowa zanga-zanga suna zuwa suna musulunta manzan Allah bai samu tsawon lokaci na rayuwa da ya tarbiyyar sahabban farko ya tarbiyyar waɗannan ba musuluntan kawai suka rikayi suna ta musulunta suna ta musulunta wasu da dama daga cikinsu wasu manufofi ya kawo su su musulunta wasu yahudawa ne masu mugun kulli ga addini suka ga cewa sun ware sun ja tunga si fada da addinin ta waje ba zai yiwu ba to sai suka ga su shigo ciki domin in suna ciki bannan da ba su yi ba a baya to yin za su yi sai suka ce sun musulunta waɗannan gayyansu daban su ne ƙur'ani ya fallasa mana asirinsu a cikin sota ali imran suke cewa ku je ku yi imani da abin da aka saukar ma mu'minai da safe da yamma ku bar addinin mai yiwa ku ja wawaye daga cikinsu a ce waɗannan malamai ne waɗannan manyan mutane ne waɗannan sun san abin da suke yi kaga sun shigo sun fita akwai abin da suka gani ne kun gano wannan da kyau ku wannan yana ɗaya daga cikin tunani na yahudu wanda a yau 'yan barandansu suke amfani da wannan damaimaki domin fada da addinin musulunci to amma an riga su garin ya riga ya waye an gano wannan makirci sama da shekara dubu gabata don ƙur'ani ya shelanta irin wannan shirme nasu cewa cikin alƙur'ani suna yin haka akwai waɗanda sun zo sun musulunta ne domin irin kyautan da manzon Allah yake marmuka kyauta mai gwaɗi annabi sai mutum ya musulunta ya ɗauki awaki ɗari ya bashi raƙuma ɗari ya bashi kyauta bai ma musulunci komai ba musulunci kawai wasu sun zo da yawa sun musulunta don wannan wasu kuma sun ga cewa to in geman ɗan uwanka ya kama da wuta shafa mana ruwa an ci gari kaza makotansu da yaƙi gari kaza da makotansu an ci su da yaƙi sai su saura su to kafin yaƙin ya ƙara so bari zo su musulunta kun ga dai suna ta musulunta saboda wasu manufofi iri iri iri iri iri kwatsam sai labari ya zuciya manzan Allah ya rasu wasu ya suka ce yawwa to mun samu daman yadda za mu fada da addinin bari a yunkuru a ce gaba ɗaya an shirya ma an bar addinin waɗanda suke kan addinin na gaskiya 'yan tsiraru sai su ga cewa au to adi an watsi an ba mu waje to sai addinin ya zama ana yin na ganin ido su ma sai su bari to shine suna bari waɗancan da suka shigo daga ƙarshen nan da Qur'ani ya ce wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ai suna barin addinin sayyidina Abubakar ne Siddiq ya ce da wa Allah ya gama in ba da ku ba kun shiga sai kun tabbata kuna fahimtar wannan da kyau ku shi yasa kowane harka kuke yi musamman na addini kar ku taba sa tsammanin kuna tafi ba za ku samu cikas ba wai kuka ce wai kuna tafa da kowa wai ba za a samu fandararru ba wannan ƙarya kuke yi da awar manzan Allah zamanin sai na abubakar an samu yau ba nan muke karantawa ba musailama ya zo ma annabi tsiwa tun a zamanin manzan Allah musailama ya yi wannan abu sannan aswadul ansi a zamanin manzan Allah ne a zamanin abubakar fa saja ta bayyana da sauransu za mu zo mu ji muhtar ibn abi ubaid as-saqafi da sauran takadare ire-iren su waɗanda suka iddi'a'in nubuwa kuna gane wannan da kyau ko shi yasa wanda ya karatu kaɗan da wanda kwata-kwata bai ba to su ne irin waɗannan abubuwan ba suke ba mamaki faruwan ire-iren waɗannan abubuwan yana sa mai imani ya ƙara natsuwa da cewa musulunci gaskiya ne da za ga ayoyi suna fassara kansu domin ƙur'ani ya ce sanurihim ayatina wallahi za mu nuna masu ayoyinmu fil faki wa fi anfusihim za ka yi mamaki in ayar tashi bayyana a kanka sai karsa ta yaya ne abin ya fara haka me ya kai ka me ya sa ka kuma wallahi Allah ya hana ka tuba sai ayan ta bayyana duka kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace irin wannan ja da baya ga addini ne fa annabi ya hasashen haka sai takura al'amarin jagorancin ya ce al'a'immatu min sau da waɗannan ne yi tarbiyya domin ya ga waɗannan suna ta zuwa suna ta zuwa suna ta zuwa adadin waɗanda suka zo kuma sun ninninka adadin asalin wanda annabi ya riga ya tarbiyyansu to kawai sai fitar da ƙa'ida ya ce al'a'immatu min ƙorashi yawan da ya ga an yi ya sa ya ce ma aisha kira man abubakar ki kira man ɗan uwanki abdurrahman zan rubuta abin da bayan na babu wani wanda zai gurin wannan al'amarin mun fahimci wannan da kyau ko ya ce allah bai yadda wani ya zama ba sai abubakar manzan allah bai yadda wani ya zama ba sai abubakar mumene ma ba za su yadda kuma wannan mu'ujiza allah maraukin sarki ya tabbatar ma annabi bayan rasuwan shi don wannan matsalan da ta faru ta girgiza tushen musulunci gaba ɗaya kamar da ta tumɓuke shi ake tijja tijja tijja tijja kamar abin zai hankali amma allah madaukin sarki mai da shi ya daram bai motsa ba domin daidai wannan lokacin har an samu matsala ansar sun balle sun ci al'a'immatu minna jagorori zai koma gare mu ne minna amirun da aka kai a komo suka ce a, to araba minna amirun wa minkum amir umar ya ce ba zai taba saɓuwa a keta abinda annabi ya bar shi a hada ba ba wanda ya isa kuma ga annabi ya ce al'a'in mutumin ƙorashin nan da nan suka yi baya ga siddiqul akbar abu siddiqa sayyidina abubakar allah ya ƙara mashi yarda tun da aka samu ɗinkewa tsakanin muhajirun da al'ansar to kawai sai kasance kashe hamsin na aikin an gama waɗannan da suka ja da baya abubakar sai tsaye kalli yadda ya kamata a tunkare su kuna fahimtar wannan saboda munafukai sun samu ƙarfi a lokacin duk wanda bai iya bayyana munafincin da ya daɗe yana mai kanta a rai faruwan wannan abin kawai sai ya bayyana suke ta wauta suke ta shirme suna ganin kaman abin ya tankaɗe ne irin wannan matsalan ne allah ya ba mu labarin da cikin alkur'ani wanda annabi ya hasashe dan dama yana daga cikin abin da qur'ani ya ja kunnun mutane cewa afala yatadabbaruna alquran me yasa mutane ba sa fahimtar ma'anan alqur'ani da kyau am ala qulubin aqfaluha an sa mu kulli ne an kulle zuciyar nasu annabi isa alaihi salatu wassalam irin haka ya ta faruwa da shi da ya tsaye nazarin waɗannan da ke cewa shi nasu ne su nashi ne falamma ma a minhum al-kufr qala man ansari ila Allah kalli tarin mu'jizan da annabi isa ya zo da ita kalli abubuwan da ya bayyana jama'a suna da yawa waɗanda suke bin shi amma sai kwashi sha biyu sai watsar da sauran so da ya gane ba da gaske suke ba ya gane ko wasu manufofi ya gane suna ma wasu ma'aikata aiki a cikin da'awan shi kuma shi Allah ya fuskanta su kuma duniya suka fuskanta shi yasa kawai sai ɗibo waɗannan hawariyawa guda goma sha biyu kun fahimci wannan da kyau ko su ne suka ce na hannu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah wasu daga ciki da su ga haka ya faru sai suka bar wancan shirman sai suka dawo fa amana ta'ifa irin wannan al'amarin ne annabin Allah annabi zakariya ya gani fa Ya yace inni khiftul mawaliya min wara'i waɗannan da nake sa ran za su ci gaba da al'amarin gwagwarmayan addinin nan ina jin tsoron ɗabi'unsu da halinsu addinin zai wargaje muddin yana hannunsu ina jin tsoro wa kana timra'ati akar Allah ga matata bakarariya ba ta haihuwa fa habli min ladinka waliya Allah ka bani wani ɗa special na musamman daga wajenka wanda ya rithu ni shi zai gaji wannan aikin alherin da nake yi waya min ali yaqub sannan gayyan aikin alheri da da'awa da iyalan yaqub suke yi shi kuma ya ci gaba daga nan waj'alhu rabbi radiya Allah ka sanya shi ya zama yardajjanka in ba matsala me kawo wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko matsalan ta sa yi wannan addu'an domin ya ga take-take shi yasa in kana tafe da mutane kowane ne ka sanya mai tabaran hangen nesa har ko ban ɗaki zai shiga kai ta ganin me yake yi me yake faɗi shin ya makoman da'awanku ya makoman addininku ya makoman kasuwancinku ya makoman rayuwanku hatta bolan da kuke tarawa me makomanta duk waɗannan abubuwan sai ka sa ido in kai jagora ne na arziki in kuma ɗan banza kake sai kawai ka zama ka ba shikenan baka san abin da kake yi ba sai kun gama gina abu tsab kawai shikenan akan darahima ma'adudat abin da bai ta kara karya ba shikenan sai a rusa shi dare da. kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan wa cikaka tashin aka so a yi mada'awar annabi yana rasuwa kawai datil arab sai laraba suka ja baya suka yi yarda yan shi'a makirai makiya annabi suke cewa wai sahabbai sun yarda to da sahabbai suka yarda waye dawo da su kuma kuna fahimtar wannan da kyau ko sabon annabi ba ko kwa ɗaya da yarda su da koma ana masu ihu su da su koma ana masu dariya karanta hadisi ka lokacin da annabi ya rasu sabai sai da suka koma inda ka san dan akuyan da ruwa ya buga sun rasa ina ma za su fuskanta tsamo tsamo ake kallon sa cikin gari duk wanda ya gan sai kyalkace da dariya wai sun samu matsala shi sa nake ce muku matsalan da ba matsala ba ku daina kallanta a matsayin matsala kuna fahimtar wannan da kyau ku duk matsalan da ba matsala ba ku daina kallanta a matsayin matsala cin da irin wannan matsala ya taɓa faruwa da ku cin da bai faru ba kakwai fatan faruwan shi Allah madaukin sarki ya sa mu dace au man fa'ala zalika minhum malai ce ko kuma ba dukkaninsu ba ne amma sai dai mafi yawancin waɗannan ƙauyawa da ke ƙauyukan madina da sauran ɓangarori da suka zo suka bayyana sun musulunta zamanin annabi an samu ɓangarori masu yawa daga cikinsu sun bar addinin fa'a ba an ya ƙabala minhum ba'a da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama abubakar ya cewa ya yarda da wannan tsiwar da rashin biyayya da rashin ɗa'a bayan rasuwan annabi bayan da al'umma suna curoje daya sun fahimci makomansu da matabbatansu yau kuma sai wani ya zo kawai dare daya ya keta sandansu ya ce wannan ba zai taba sabuwa ba ina fatan mun gano wannan da kyau kuma matsalan da ke faruwa wasu daga cikin mutanen madina akwai fa yan uwansa a ciki akwai ƴaƴansa a ciki cin da ai dangi ne mai faɗin gaske cikinsa akwai kafirai da yawa wannan dalilin da ya faru karshen rasuwan annabi tun da aka fatahu makka sai suka suka musulunta sai na abubakar ce wannan ba zai sabu ba ya shirya zai yaƙe su sai da na umar da sauran sabai suka ce don me za ka yaƙi mutanen da suka yi imani a je dai a yi masu wani abin ba dai wannan ba ya ce ai cin da suka sake suka bar addini ko to billahi lazi ba wani magana lallashi duk tsiyansu su komo ma addini in suna neman zaman lafiya ba maganan daga kafa ba yanda ba a yi ba wannan yi daren musu da ya murkushe su sai komo waɗanda suka hana zakka A gaji to ai waɗannan ba irin waɗancan ba ne su waɗannan suna sallah suna azumi suna kaza zakka ne suka ce ba za su bayar ba ya ce ai duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka jiki magayi aka yi aka yi shi ma ya A fatattaki waɗannan dole suka dawo sannan sai koma ya kulla tutan jihadi ga sun musailama sau da bin abin yi daki daki ɗaya bayan ɗaya wai wani ya ce wai duk al'umma sun gama haɗa kai ku ne kaɗai ba ku haɗa ba in dai da waɗannan miyagun ne kar allah ya nuna mana ranar haɗin kai haka haka haɗe masu sai na abubakar kai a duk duniya a wancan lokacin suka zama a tsakiya mutane sun kewaye su ya ta haɗafa nas mutane kowa na kawo masa hari fa'awa ku Allah madaukin sarki ya kawo muku agaji wa ku. Allah ya karfafe ku da wani dalili ne zuwa yanzu ne za ci za ku ja baya saboda shirman mashirmanta jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? Allah ya sa mu dace Abubakar ya ce san ba zai yi da wannan ba illa alladhi kana qabilan intaza as yace sai dai abin da annabi ya zama ya amince da shi kaga wannan tsarin da annabi ya gina al'umma ce shi kaɗai zan yadda al'umma su bamu mu su amma cin da ka shigo addini to ko ka yi ko ka bar duniya ba maganan ɗaga kafa da wani sassauci saboda addinin ba nawo ba addinin ba naka ba ne addinin na Allah ne dole kuma a yi irin wanda Allah yake so kuna fahimtar wannan domin in an ɗauki shawarar wannan da aka kawo mu abubakar ya saki aiki da ku addinin musulunci sai ya ruguje baki da don daga lokacin da wannan ya sa shigantaka aka ce wai alallashe shi don ya bari wancan ma zai sa wancan ma zai sa daga nan sai addinin ya koma aju ba addini ba kuna fahimtar wannan da kyau ku a yancin da ba jihadi yake ba duk wanda ya ce ba zai addini ba ku bude mai kofa ya fita ko kun gano wannan ai ruwan na da fadi yayi ya sha iyo gashi gashi nan Allah ya sa mu dace shine sai yake cewa in taza siyo, abubakar ya fallo takobi min agmadihi daga cikin kuben shi kai dan uwa zaka so a ce kana nan san da wannan abin ya faru sahabbai gaba ɗaya taro suka yi a masallaci suka ce su sam ba su yadda a yaƙi mutanen nan ba abubakar ya masa jawabi ya jawabi ya jawabi tsaf suka ce to ai abu a hankali kawai sai ya zaro takobin shi ya ce ya rantse da Allah ko shi ɗaya sai ya yake su kar Allah ya sa ku yi ya fita nan da nan suka bi shi saboda su mutanen kirki ne masu da'a ne ya ce wa su lalata abin da annabi ya bar mana amana muna raye wannan abin ya ci gaba da tafiya a haka ce wallahi ba zai yiwu ba ko shi ɗaya sai ya faɗa masu da yaki kar wanda ya baɗin duk wanda zai ja da ba ya ja ɗin kuna fahimtar wannan da kyau ku ce komi dai addinin Allah muke yi ba shiriri ta muke yi ba ya zara takobi shine malin ya gaya mai anan in taza asiyuf nan da nan ya zaro takobba min agmada yana zarewa fa su jagororin cewar kar a yaka kawai sai su ga yan bayan su kowa ya zaro nashi kawai kun gano wannan da kyau ko me kawai sai su ga san ranka ya kai kowa ma sai ya zaro kawai daga nan fa ya wuce fa shine aka zo aka dakatar da shi aka ce ah, khalifa za mu fita koma in aka bige ka an rusa mu ina fatan mun gano wannan da kyau in ba ku fahimci wannan ba ko billahi azim kun kusan zama tarihi wannan wata magana ce wanda an shiryo wani tsari ku ba hankali wannan ita ce aka dunkule ta ana umar da ali suka tsaya gaban abubakar suka ce wallahi ba za ka ba domin fatansu shine annabi ya tafi ko to kai ne target ɗinsu saboda kai ne matsalansu saboda haka koma mu za mu ka tsara mana da barbarin ta gefe mu ko muna ciki mu aiwatar ina fatan mun gano wannan da kyau domin suna hangen wane ne taurarin da ke cikinku to shi suke neman su watsa makwata in ma ya yi a rikito da shi shi ne bukatansu don ya zama ba ku da wata kalma tabbatacciya Allah shi kyauta to shine wa nera niran fi shu'uliha ai nan da nan abubakar kawai sai banka ma dannan wuta ma'ana ya kunna wuta daga tsafanta ma'ana tushen bala'in abubakar ya kundun bala ya afka duk abin da zai faru ya faru sun marakiba bi ahalal haƙƙi ahalal batil ya ɗiba mutanen kirki waɗanda suke kan gaskiya ya dirar mikiya akan mutanen banza waɗanda ke kan ƙarya ya je murƙushe su falam bra bai ja da baya ba yuqatti awsalahum bai bar wannan yakin ba sai da ya bi diya yanke masu wannan jijiyan da ke wuyansu wa yaskal arda dima'ahum ya shayar da ƙasa jininsu hatta a adkhalahum fil ladzi kharaju minuhu har sai da ya shigar da su abin da suka baro ina fata mun gano wannan da kyau abin da suka bari suka watsar da shi suka ce sun yi tawaye ya dawo da su ina fatan mun gano wannan da kyau jama'a wannan shine islam wannan shine musulunci kana tafa da mutane sai suka yi wani abin da ya saba ma islam sai ka yi diyyan da za ka yi ka dawo da su ka bayyana musu dokan musulunci kawai amma ba wai sun fita da izza kuma ka je ka lallaso su su da da izza ba ba taɓa wannan musulunci ba kun gano wannan da kyau ko ko lokacin da waɗannan wanda suka je suka yi masjidin dirar suka yi abin da suka yi nan na zo yau shekara bakwai nema malaman su wa'azi ni jahilan ba abin da ya haɗa ni da su saboda ƙarya aka yi musu yaudaran su aka yi malaman nema nasiha yau shekara bakwai da cewa ku ji tsoron Allah abin da kuka yi ba daidai ba ne ku komo ku daina ku zo mu ci gaba tafiya ai wanda ya ce a bari a dawo shi ya nemi a rabu koko shi ya nemi a haɗu amma ana zaluntan jahilai ana nuna musu ai mun ce ka a'a mu mun ce ne a dawo mu haɗu don rabuwan ba alheri ba ne kuma har yau har gobe bi kuna sallah a masjidu dirar amma za mu haɗu da ku bar gaban ta zo ina fatan mun gano wannan da kyau cin da kun mai da hannu agogo baya ko to ya koma din ina fatan mun gano wannan da kyau mun ce ne a haɗu haka abubakar ya ce sai da ya dawo da su daga inda suka bari da wani dalili jama'a wannan abin ne fa aka maimaita ma annabi fa a zamanin shi a zamanin sahabbai a ƙara maimaita shi kuma zamani zai ta zuwa ana ta maimaita irin waɗannan abubuwa sai a bari kenan ayoyi a Kur'ani ga sunan reras ba su da amfani kenan ya kashe su ya ce ba su da amfani ku yaudari kanku ku ku kanku da ba ku da kan gado kuma ku je ku yi karatu kun ki ku yi karatu seven years ko da ce daga ran da muke wannan abin kuka shiga jami'a ya kamata ku yi masters kun gano wannan da kyau ku amma ba wanda ya iya tunƙahu ko wani abu sai kaki na ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa na nawa nayi yi na ragagi ina fatan mun gano wannan da kyau dole ne a bayyana ma al'umma gaskiya ko suna jiran wai me zan ce <laughs> za ku ji ai amma sai lokaci yayi dan ni bana kwaina sai da zakara amma ba daidai bane irin wannan al'amarin ku ji fa abin da wannan babban malami yake gaya ma Umar dan Abdulaziz yake cewa sayyidina Abubakar bai tsaya nan ba da darkake su hatta a adkhalahum sai da ya shigo da su fillazi kharaju minhu ga abin nan da suka bar shi kuma abin da muke cewa kenan ku dawo ku tuba laifi kuke a kan shi har yanzu ko kun gano wannan da kyau ku har yanzu ko ba za ku daina wannan laifin ba ila qiyamis sa'a cin da qur'ani ya faɗa kun gano wannan da kyau ku illa an taqatta'a qulubukum haka qur'ani ya ce amma dai mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya dariyanku da zan kuka gaba da nadaman mai kin gaskiya ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine gaskiyan da zamu mu faɗi ba wani abin da zai sa mu bar wata gaskiya koya take Allah ya sa mu dace sannan wa qarrarahum billazi nafaru anhu kuma ya tabbatar da su akan abin da suka kyamata suka gudu suka bar shi Abubakar bai zaman sulhu da kowa ba takobi ya falla ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa lokacin da al'amarin yi al'amarin mu ko muka fallo na soshi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya sa mu dace wa qad kana ashaba wa qad kana asaba min malillahi bakaran to sayyidina abubakar lokacin da wannan al'amari ya kasance ƙarshen rayuwar shi shi ma abubakar ana zargin guba suka sa suka kashe shi wasu kuma suka ce a ba guba aka sa kashe shi ba lokacin shi ne yayi to a lokacin ya yaƙi mani zaka an rika ɗibo dukiya ana kama gwamnatin musulunci da yawa yartawi alaihi ana ta ambaliyan dukiya dukiya ya zo mai yawan gaske wa habashiyatun arda'at waladan lahu fara'a zalika inda mautihi aka ce abubakar mafarki yayi Yaga wasu abubuwa sun faru daga lokacin sai ya fara hasashen kai rayuwar nan ya zo ƙarshe Yaga ya samu wani abu ya ci ya makale mai a wuya ya yi ya ya kako shi ya ki fitowa sannan ga bahabashiya tana shayar da ɗan shi kun gano wannan da kyau ko kuma kakkumanta ya iya fassara mafarki nan da nan sai gane an samu matsala lokaci ya zo ƙarshe fi halkihi abin ya makale mai a makogoro fa'adda zalika ilal khalifa min ba'adihi nan da nan sai rubuta takarda tun da wuri ya naɗa waye khalifan da zai gaje shi saboda abubakar ya hasashi me ya faru lokacin rasuwan annabi idan yanzu ya rasu shekara biyu kenan da faruwan abin da ya faru da 'yan watanni me zai faru a bayan shi nan sai ya kira umar ya ce kai ne halifa a bayana ya tara mutane baki ɗaya ce in ya mutu ga halifan mutane gaba ɗaya suka yi baya saboda kowa ya san umar zai iya wa faraka duniya abubakar ya bar duniya na ƙiyan ta ƙiyan na ƙiyya mai cike da tsoron allah kuma tsabtatacce wanda bai da laifi ala min haji sahibihi a bisa tafarkin abokin shi mun gano wannan da kyau ko wannan daraja ce ko ba daraja ba ne Allah kai kokari ka bar addini alamin hajil haq ka bar duniya alamin hajil haq kana kan tafarki na gaskiya ba tafarkin shirme ba thumma qama ba'dahu umar ibn al-khattab bayan shi sai umar dan khattab ya miƙe fa massar al-amsar nan da nan ya tsara birane Allahu akbar faruqul wara abu hafsin Umar ibn al-Khattab birane kawai ci gaba da tsara su kaka wa birane ya same su a tsare ne shi ya yaƙe su saboda Umar Abubakar Umar ya mai komi saboda in kana da matsalan cikin gida ko to baka iya yin komi a waje kuna fahimtar wannan da kyau ko to ya riga ya gyara mai matsalan cikin gidan shi tsab ya zama bai da matsala ko kwaya daya mai matsalan shi shine waje idan kana son yi aiki a waje ba ka da kuɗin shiga ba za ka iya ba to abubakar san da zai mutu ga kuɗi na ta ambaliya kun fahimci wannan da kyau ku to sai ga wane ne zai yi aiki da wannan kuɗin a hidiman arzikin addini da su umar ne sai ya ɗiba ya bashi wanda ya iya ɗiban dukiyan shi dama yake ma addini hidima ran da al'amari zuwa hannun shi zai ne zai ci gaba daga nan amma wanda yake jiran a na addini a bashi ba wai ba da nashi ba kana mika mai Allah kaɗai san kashe maraban da za a yi jama mun fahimci wannan da kyau ko to shine ba shi ai Umar kawai fa masaral amsa ya danna biranen duniya gaba ɗaya. dan duk wani sarki da annabi ya taba aika ma da wasikan ya zo ya musulunta ya taurare ko sai da Umar ya kai farmaki kasan ya kau da wannan gwamnati ya tabbatar da gwamnatin Islam faruqul wara faradiyallahu ta'ala anhu wa khalaqa shiddata billi umar ya hada tsanani da sauki waje guda daya duk wanda ya nemi sauki a sauwaka mai wanda ya nemi tsanani kuma kafili ga mai doki a tsananta mashi shine ya hada tsakanin tsanani sanyi shi yasa mawakin annabi yace ce fasasa bizakal halkali khalqalinan wa shiddatin ya ce waɗannan al'umma ka jagorance su wasu da sanyi wasu kuma da zafi wa hasara an zira aihi umar ya zage dantse wa shan mara an sa ya tattara kafan wandon shi wa addalil umuri a ƙaranaha sannan ya tattalal al'amarin ƙahon karanta shirya waye ya fito duk wanda ke jin tara kogagon gagon ya fito na umar kenan yau umar ma shaidan, in ya danno hanya ya tadda umar a hanyar canza hanya yake yi umar bai ganin shaidan shaidan ke ganin umar amma ba su haduwa hanya ɗaya in ji annabi shi sa duk wata ƙasa da umar ya ji labarinta wallahi bai koma ga allah ba sai da ya tsaya ta, ko da ya cinye ta da yaƙi duka ko kuma ya karya karfinta usman da ya zo ya ƙarasa sauran wawashe sauran inda ya rage komi sai da mai islam to wannan aikin alherin nasu ne fa aka nemi wasu wawaye da sunan musulunci sunan su yan shi'a wai suna kokarin sai sun lalata aikin da waɗannan bayan Allah na kware suka yi walil harbi alataha sannan kuma ya tara kayan fada ya sai makamai da dukkanin dubarbarin yaƙi ya shirya afka musu falamma asabahu qainul mughira yayin da wannan makeri da mugira ya kawo madina ibn shu'ba ya kai ma sayyidina umar hari jama'a abin da suke yi kenan sai zai bayyana ya musulunta sai ku sake da shi kuna ganin kamar musuluncin na gaske ne har yanzu akwai wannan dafin sai an yi kokarin wanke shi kuna fahimtar wannan da kyau ko ya bayyana ya musulunta abu lu'ul atal majusi tsoron nan sai a gan shi a sallah su ba sauran farko kawai ana sallah ina fatan mun gano wannan da kyau a'a me ya faru a ce ikon allah bawon mu gera kun gaya musulunta ashe she ya zo ma musulunci ta adini amara bin abbasin alun nas sai umar ya tambaye ya umarci ibnu abbas cewa je ka tambayi waɗanda suka kama wannan da ya kawo man hari su gaya maka ka gaya min wane ne wannan mutumi hal yuthbituna qatilahu sun tabbatar da wanda ya kawo mai hari ya kashe shi falamma qila yayin da aka ce ma Umar qainul mughirat ibn shu'ba ai wannan makerin ne bawa mugira dan shu'ba istahalla yahmadu rabbahu nan da nan sai ya miƙe cikin annashuwa ya kabbara ya hailala ya gode ma Allah maɗaukin sarki Allah ya kuna asabahu zu haƙƙin filfai'i cewa kar ya zama wanda ya mai wannan ɗanyen aiki wanda yake da kaso ne cikin dukiyan gwamnati tajja alaihi bi annahu inna mastahalla damahu in an je lahira ya kafa hujja gaban Allah cewa ya zubar da jinin Umar ne bi mastahalla min haqqihi saboda sakacin da ya bai bashi haƙƙin shi ba kun gane wannan da kyau ko saboda abin da ya mai na rashin bashi haƙƙi wannan ya sa yi abin da ya yi ya ce ya gode ma Allah da ya zama ba wai cikin waɗanda suke da haƙƙi cikin baitulmali ne yi wannan abun ba mana yana farin ciki kafiri ne 'yan kafiri ya yi ba musulmi ba ke sa akwai abin takaici wanda kake ganin zai kara addini kuma ya zara takobin fada da addini wanda ya fi takaici a duniya amma shi ma ba abin takeici bane in ka fahimci inda addini ya sa mu gaba sai ka gode ma Allah da ka tashi da wuri tun daren bai nisa ba wa qad kana asaba min malillahi bid'atan wa thamanina alfan a lokacin sayyidina Umar ya lissafa abin da ya ansa na albashi da bashin da ya ansa a gwamnatin musulunci ya kai dinari dubu tamanin da wani abu kun gano wannan da kyau ko fakasara laha riba'ahu nan da nan sai daga gidan shi ya sayar wa kariha biha kafalata auladihi yace ab ko ɗari ba zan bayar wajen kulawa da iyalaina a bayana ba fa'addaha ila khalifati min ba'dihi ya biya wannan kuɗin kaf wajen khalifan da ya zo bayan shi kafin umar abubakar ya haka don sanda abubakar ya zo rasuwa sai da ya sa aka lissafa albashin da ya ci a cikin gwamnatin musulunci kaf ya ɗiba ya ba aisha ya ce in umar ya kama karagar mulki a bashi ko kwakwara da komi shi sa aisha da ce gwamnatin musulunci ne ta mori abubakar abubakar bai mori komi a gwamnati ba umar ma da ya zo rasuwa abin da yake nan su ɗiba suke suna ba musulunci don su gina addini amma yanzu ya ce wai a ɗiba na addini a baka wai don kai ka gina rayuwanka wannan an taimake ka masu faɗin wannan magana suna da kan gado kuwa sun san addini sun san ayoyin alkur'ani da suke kwaɗaitarwa kan infaki man dalladhi yuqridu allaha qardan hasana duk waɗannan ayoyi da suke magana kan mutum ya ɗauki dukiyan shi ya bayar a wannan ba wannan nitanin mutane ba wai ai kamata ya yi kai jagoran al'umma wai ka ɗibi kuɗin al'umma da suka bayar a yi addini hidima wai ka ba wasu su kashe in ko ba a ba su ba to fitina ya taso wannan addini ne ku da kuka yaudar da wannan an taimake ku ƙaryen yau daban na gobe daban na jibi daban wa man azlamu mimman iftara على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a mu addini muka ce zami ba taron ajo bane in taron ajo ne sai mu je mu kafa kungiyan club da taimakon juna kun gano wannan kyau ko kungiyan zabi sanka da taimakon juna sai mu gayyato kowa sai ya zo in matsala ta taru sai mu ajo matsala ta taru sai mu ajo amma wannan muna son ka sai da kayan ɗakin ka da na matanka ne ka tattaro ka kawo a yi addinin musulunci hidima ina fatan mun gano wannan da kyau saboda rashin fahimtar addini sai ga mutum ya ce ai zamanin annabi annabi ya raba mutane kuɗi wauta ya ƙare da jahilci a nan annabi fa gwamnati ne duk zakkan musulmi shi suke kawo ma ni tun da nake a duniya ban taba ganin wanda ya fitar da zakka ba mun gano wannan da kyau ko ba ma wai a ce an taro zakan ni an kawo min raba ba ban taba ganin fai'i ba ban taba ganin kudin gwamnati da aka hako man fetur aka kawo man aka ce gashi ne raba mutane ba duk ganima da duk fai'i da kudin jizya da kudin zakka da alheri da sadaka da kyauta duk ina ke kaiwa gidan na ba ke kaiwa mu ne sai abin da muka yi bara sai a ce a'a abin da annabi yake yi abin umar ya kasa ma kowa albashi yake yi ai musulmi ne jagororin addini ne ai su ma ya kamata kai ma ka rika yin haka da kudin wa kun gano wannan da kyau ko da kudin wa an bata ma samari tunani an bata mata tunani an gaya masu abubuwa na ƙarya na banza sun ɗauka mu abin da muke cewa gidanka za ka siyar ka kawo ma musulunci kuɗin domin ga shi haka umar ya yi ina fata mun gano wannan da kyau abin da za ka yi kenan mun gano wannan da kyau ku? allah maraukin sarki ya sa mu dace wa faraka duniya umar ya bar duniya ta na naqiya yana cike da tsoron allah tsabtatacce alam min haji sahibaihi a bisa tafarkin abokan nashi mun gano wannan da kyau ku? sun yi abin arziki yanzu ga can kwance ar-rawdatun min riyadil janna domin annabi ya ce ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na dosayin aljanna ne to haka ya kare ya bisa minhaj al wal na sahibai thumma innaka ya umar sannan sai ce ya kai umar me yasa ya ketare zamanin usman ya ketare zamanin ali sauran wannan zamani ne da ya cika da rikita-rikita zamanin umar ɗan abdulaziz kuma Mu'awai ya gama shimfiɗa mai tsarin da gaba ɗaya bai da matsala kawai ya zo ya samu abin ne a gyare amma khalifancin sayyidina usman shekara shida ne ya yi hankali kwanci kuma makiya sun ga wannan yadda ya taso da irin shimfiɗa da sharan fagen da abubakar da umar suka yi mai in suka bar shi ya ci gaba ko za a samu matsala shi ne aka dinga ta da fitintunu iri-iri a ciki a jawa na a ziga shi a jawa na a ziga shi a ja suwana da suwana a ba su kuɗi kun gano wannan da kyau ko ku haifar fadman matsa tafiyan matsala allahil azmi ko shugabancin ƙasa aka ba ku kun ga wannan abin sunan shi dinun wala ba wanda ya isa kun gano wannan wallahil abin mun shirya jinin mu ya zube a nan sakamakon wannan addinin wanda ya shirya ga fili ga mai doki jama'a addini muke ba mu kuma addinin muka gamsu zami don haka muka taso muka gabatanmu suna yi amma waɗanda suka gaji 'yan gulmace-gulmace ba su ta yi kowa zai yi abin da ya gada a gidansu ne ina fatan mun gano wannan da kyau amma mu dai tsuntsun gidanmu suna ya gada kuna fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya samu dace ya ce ya kai Omar. ba umar dan khattab ba umar ibn abdulaziz al khalifatu rashid bunayi duniya waladat kamulukuha ya ce waɗanda suka mallaki duniya ta ne suka haife ka din shi gaba da baya ɗan sarauta ne wa alqamat ka kuma 'yar sarauta ne ta shayar da kai nonanta walabatta fiha taltamisuha mazannaha aka waye gari an binciki inda ake saran inda harkan arziki za ta tabbata kuma an aje ta inda ake zatanta falamma wullitaha yayin da ka zama jagoran al'umma alƙaitaha haisa alƙahalla kana jagorantar mutane kana ɗora su a bisa tafarki da turban da Allah ya tsara a yi hajjartaha waje fautaha wannan duniya ka ƙaurace mata kai watsi da ita ba ita kake hankoran tarawa ba fazirtaha illa ma ta minha kai watsi da ita kaf ka kyamace ta kazirtaha ka kyamaci duniya illa ma ta minha sai dan gwargwadon abin da ka ɗiba domin guziri falhamdulillahi alladhi jalla bika haubatana mun gode ma Allah madaukin sarki da ya bunƙasa al'amarinmu da kai kun gano wannan da kyau ku dan mutum ɗaya ne Allah madaukin sarki yake ɗauka cikin dubu ya tara katangan ku da shi in makiya suka ga cewa katangan an tokare ta take faɗi an ingije ta take faɗi an yi hoce bai an hada karfi da karfe dama da hagu gangare da tudu ta ke fadi to zagayewa suke su duba wani irin kariya take da shi sai sai kokarin ce muku ku janye wancan kariya yanda in sun yunƙura sun yi tura mai karfi za su ingije ta kawai shine ce da kai Allah maɗaukin sarki ya tare mana katanganmu waka shafa bika kurbatana kuma Allah ya share mana hawaye ta dalilinka famdi wala taltafit ka ci gaba da abin da kake waɗannan kidahuman kowai wayan karkai fa innahu la ya izu alal haqqi shay'un domin ba wanda ya isa buwaye gaskiya in dai kan gaskiya kake kowaye wallahi fashtajma'u kullu majma'i duk taron da za su yi su ba wanda ya isa buwaye gaskiya wala ya zillu alal batili shay'un kuma duk wanda yake kan banna ko Allah bai sai zame ba Allah sai ta kada shi in dai har kawo ta lalabuwan banna ko ka ci gaba ka gani billahi allazi sai kai tira sai ka tantsara ka fada kwata aqulu qawli yace wannan magana na na fade ta kaman yanda take a tsare wa astaghfirullah li walil mu'minin ina roƙon gafara gare ni da muminai wal mu'minat da muminai mata qala ay abu ayyub sai abu ayyub ya ce fa kana umar bin abdulaziz ya qulu fi shi duk yan umar dan abdulaziz ya tashi magana kala li bin ahatami sai ya ce ibn ahtami fa kaza ya ce min imdi wala taltafit ce ka ci gaba kar ka sake ka waiwayo kun gano wannan da kyau ku kar ka sake ka waiwayo wani sakare ya haifar maka da matsala ina fatan mun gano wannan da kyau na rantse da Allah kaga irin wannan kalman sai da wani dattiji ya sa aka dauke ni aka yin can bayan gari yace mai imdi wala taltabit ya ce da wana da wana da wana da wani ka ji karatu a kansu ka ci gaba kar ka waiwaye su yasa duk abin da ke faruwa akan wannan darasin nake daura shi kuma gashi da ban waiwaya ba akwai abin da ya same mu ne imdi wala taltafit ku aje shi shi ma ka'ida ne ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa yanzu operation mb wala taltafit ku ci gaba kar ku waiwaya baya ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace babu ma akrama Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba'da mautihi wannan babi zai mana magana dangane da irin alherin da Allah maɗaukin sarki ya tattalin annabin shi ne a bayan rasu manzan Allah bayan da annabi ya rasu wani alheri Allah maɗaukin sarki ya tattalin annabi wanda annabi ya more shi mun gano wannan da kyau ko mala yace haddathana abun nu'man haddathana sa'id ibn Zaidin. حدثنا عمرو بن مالك النكري حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال أحد أهل المدينة قهطا شديدا mutanen madina ne suka yi fari fari ya same su fari mai tsanani fashe kau ila aisha sai suka je suka yi kuka zuwa ga saida aisha faƙala ta ce unduru kabaran nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ku je ku duba saiti da kabarin annabi faj'alu minhu kiwan ku huji a saman ɗakin ila sama hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqafun sai ya zamanto ku huda tsakanin kabarin da ɗakin da sama kar ya kasance akwai shamaki qala fa fa'al suka je suka yi fa mataran hatta nabatal ushubu ai suna yin wannan kawai sai ruwa yake ci aka yi ta ruwa har da ciyayi suka bayyana a ko'ina wasami na ibilu dabbobinmu suka yi kiwo suka yi ƙiba hatta a tafattakat mina shahami har sai da suka kumbura suka yi saboda kitse da ƙiba tozonsu ya bayyana ya kibil bayan su ne ake cewa in dabba ya girma har bayan shi ya fashi haka ake cewa ku eh na mawata suke in an kama bayan dabba kuna matsa wannan me kuke ji ana sa ji ya koshi ne ko me yake ce ma wannan koshin ya fashe dabbobin sai da suka fashe saboda kirma fasummiya amal fataki daga nan ma sai aka kira wannan shekara da amal fataki قال isnadi إسناد أمر Malik Annakari, النكري قال الحافظ lahu له ya yace mutumin kirki ne amma akwai ɗarkaniya da ɗimuwa da shirme da abubuwan da ba daidai ba wanda yake kawo wannan hadisi albani ya rona tashi a cikin mishkatul masabe lamba hadisi na hamsin daidai malai na akhbarana marwan bin muhammadin an sa'id bin abdulaziz qala lamma kana ayyamul harra lokacin da aka yi shekarar harra lam yu'adhdhin fi masjidin Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi sallama jama'a kun san ayyamul harra yaƙi ne na bala'in shi'a suka kawo masallacin annabi da khawarij aka yi bala'i har sai da aka kona masallacin annabi kun gano wannan da kyau ko bala'i ye bala'i masallacin annabi sai da aka ƙona shi aka kona mumbarin annabi wai wani ya ce shi tun da yake bai taba ganin musifa irin wannan ai kai jahili ne da kai malami ne ka san ayyamul harra sai da ka waye gari a madina kowa ya watsi kuma annabi ya ce matsala zai kara faruwa nan gaba kowa zai watsi a madina kuna fahimtar wannan da kyau za mu zo mu karanta wannan Allah shi kiyaye yace salasan kwana uku ko kiran sallah ba iya yi a masallacin annaba ba kiran sallah wannan ba iya yi ba summa walam yuqam kuma ba iya ke kama an yi sallah a masallacin ba walam yabrah sa'id ibn al-musayyib min al-masjid amma sai dan musayyib bai bar masallaci ba yana nan wa kana la ya'rifu waqta as-salah bai gane lokacin sallah yayi illa bihamhamatin hamhamatin yasma'uha kabarin qabrin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam lokacin sallah sai ji kaman wani numfashi da wani dan abu haka dab da kabarin annabi fa zakara ma'anaha sai ya fahimci kamar ana sanar da shi lokacin sallah yayi ne mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi malam bai faɗi ingancin shi ba kuma ni kaina na shafa game da ingancin shi in Allah ya kai mu karatu na gaba zan gaya muku ya inganta ko bai inganta ba da izinin Allah mala ya ce haddasana abdullahi bin salihin haddasani laithu haddasani khalidun huwa ibn yazida an sa'id huwa ibn abi hilalin an nubai an nubai ibn wahabin anna ka'aban dakhala ala aisha ka'ab ne shiga wajen aisha fazakaru rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka taɗi game da annabi faƙala ka'abun sai ka'ab ya ce ma min yomin ya illa nazala saba'una alfan min mala'ika babu yinin da garin Allah zai waye face mala'iku dubu saba'in sun sauko hatta ya khiffo bi kabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama su kewaye kabarin annabi to wannan wani al'amari ne ko wanda nassi kadai zai iya faɗin shi to kuma wanda zai faɗin bai nan yanzu shi ka yana da wanda ya gaya mai wannan domin wani abu ne na ilimin gaibi kuna fahimtar wannan na bi hatihim suna kada fuka-fukan shi wa na ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna yin salati da sallah da addu'a ga annabi hatta idan amsau har sai yamma ya yi araju sai su tashi wa habata misluhum shagargari irin su masu ƙara saukowa fa sana'u mithla zalika su yi kwatankwacin abin da waɗannan suka yi hatta idan shakkat anhul ardu haka za su yi har zuwa lokacin da ƙasa za ta tsage na tashin kiyama annabi fito fa kharaja fi saba'ina alfan min mala'ika annabi zai fito da gayyan mala'iku dubu saba'in ya zufunahu suna raka shi mun gano wannan da kyau ku albani ya ce wannan hadisi da ifi ne a cikin mishkatul masabe a lamba hadisi na dubu biyar da ɗari tara da hamsin da biyu ina fatan mun gano wannan da kyau ya inganta isnadin hadisin ka kasa akwai masharmanta da yawa za mu zo mai magana mu ce wannan isnadin ya inganta ba hadisi muka ce ba hadisi shine matani akwai isnadin da ya zo a cikin fadlu salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama hadisi na sha tara albani ya inganta isnadin inganta isnadi daban da inganta matani daban kuna gano wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya samu dace to amma mutum bai ji wannan ba kila ba maki mun zo mun barar da ilimi akan wani ka'ida ne sai muka buga misali sai je ce ai sun kawo hadisi kaza da bi inganta ba ma ji su ba ma san hadisi ba sannan dan masana hadisi kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya sa mu dace muna ne sun gaza fahimta yadda kuke tunkawon kowai malamai ne mu ma mu tunkawa haka mu abin da ke ran mu mu ɗaliban ilimi ne muna kama mu annaba aiki ne kuna fahimtar wannan da kyau ko Kin yadda da muka yi ba mu naɗa kanmu mukamin malanta da karfi da yaji wanda yake taimakon taimakonmu muke zuwa muke ƙara karatu muke bincike muke kaza muke kaza duk yanda za a ziga mu aiku manyan malamai sunanka ya kai je ka yau da ruwawa ina fatan mun gano wannan da kyau abin da ya faru da annabi musa kenan fa yana wa'azi aka tambaye shi wa bi ilimi yace shine shi ne allah ce je ka ko bawa mu yana nan a mahaɗan teku ka ji ya fi ka ilimi kai karatu daga ran da kai da kai wata tsiya ne daga ranar ne ka fara wahala kai ta wahala kullum ka kamo nan ya subuce ka kamo can ya kauce kai ta jaye jaye da kamaka ne. amma daga ran da ka mika al'amari zuwa ga Allah sai Allah ya maka abin da zai maka wahala babu tiba'is sunna babin da zai magana kan bin sunna wane mutum in ba ka yi ba mu waje mun gano wannan da kyau ko mu sunna za mu bi babu sunna babu tiba'is sunna babin da zai bayani akan bin sunna bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malai ce akhbarana abu asimin أخبرنا ثور بن يزيد حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن إرباد بن سارية قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر يشي النبي من صلى أصبا ثم وأذنا موئذة بليغة سي النبي ميكي باين صلى أصبا يمن وأزيمي شغاجكي أشيكرا تندمكي أنا ما صناني mun gano wannan da kyau ko zarafat min hal uyunu idanunmu sai da suka zubar da hawaye idanu ya ta ambaliyan hawaye sakamakon wa'azin manzan Allah wa wajidat min hal qulubu zukatanmu suka yi rawa suka raurawa suka razana suka firgita suka mauta saboda wa'azin annabi faƙala qa'ilun ya rasulullah sai wani mai zance ce ya manzan Allah ka annaha mau'izatu muwaddi'in kamar wa'azin mai ban kwana wannan wa'azi ya ɗaga mana hankali jama'a wa'azin fa ba kawo mana labarin shi ba saboda firgicewa da ɗimaucewa da shiga damuwa mai annabi ya faɗi cikin wa'azin kawo labarin da aka ba mu kenan to kamata yi kai a matsayinka na malami uban malamai ka gano mana mu gano wannan da kyau ko mun mun faɗi wannan sai ka gano wancan shi kenan, kaga an taimaka addini ya tafi kenan ya ƙara amfani fa'ausina kai mana wasici faƙala sai annabi ce usikum bi taqwallah ina muku wasici da jin tsoron Allah wasam'i wa ta'a da kuma sauraron maganan jagororinku da yi musu biyayya wa in kana abdan habashiyan ko da bawa ne dan habasha wanda ba dan dangi ba mun gano wannan da kyau ko bawa tukururun bawa ya zama shine jagoranku fa innahu man ya ish minkum min ba'adi fa innahu domin yanda al'amarin yake man ya ish minkum ba'adi duk wanda ya rayu a baya na fa sayraktilafan kathira zai ga sabani mai yawa duk wanda ya fahimci hadisin nan duk sabanin da kai kakkai daga maka hankali annabi ya ce dama za a yi kun gano wannan da kyau ko sai dai wanda ya tada sabani shine sharrul khalqi sharrul bariya kenan kun gano wannan da kyau ko kakka sake ka shiga cikin wannan gayyan banzan amma bai ce za a yi ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa mu duk abin da ke faruwa ko kawai sai mu ce wa tilkal ayyam ha bainan nas Allah ko da mu mu baya yi sai mu ce dama ya fada Allah ya sa mu dace fa alaikum bi sunnati in ta rikici annabi ce sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidin da sunan khalifofi na shiryayyu almahdiyina waɗanda suke shiryarwa yanzu ya sabai bayan rasuwan annabi zamanin abubakar da umar da usman da ali suka fuskanci saɓanin da ya faru a cikinsu da rigingimin da ya taso da matsalolin da suka tun to kai ma haka za ka yi nabi ya riga gaya maka yadda abin yake dan saban annabi da annabi ba wanda ya tada fitina ko saɓani sai dai aka tada a cikinsu kar ka yadda ka shiga cikin masu tayarwa sai dai ka zama cikin waɗanda ake tayar muku kun gano wannan da kyau ku ne kake kan daidai Allah ya sa mu dace annabi ya ce abu alaiha bin nawajiz ku rike wannan addinin nawa da sunna na da tsarina na da hal da na halifofi da mataunanku wa iyakun wa muhdathat ka shedinku da abubuwan da aka ƙirƙiro fa inna kullum muhdathatin bid'a saboda duk abin da aka ƙirƙiro bid'a ne wa qala abu asim marra wa iyyakum wa muhdathatil umuri a wani lokaci in ya tashi karantar da wannan hadisi sai ce ka shedin ku da kirkirarrun abubuwa fa inna kulla bid'atin dalala saboda duk inda bid'a take ɓata ce jama'a duk bid'a ba wata bid'a mai kyau duka ƙarya suke yi ba wata bid'a mai kyau ba wata bida'a hasana ko waye kaf ba bid'a mai kyau shi yasa kullu ne ta taso nakira a gaba to ta ummu in ka ji mutum ya ce wutar lantarki bida'a ne mota bid'a ne banka bid'a ne microphone bid'a ne jirgin sama bid'a ne wawa ne dolo ne bai san abin da ake ce ma usulul fiqh ba a kaidan usulul fiqh ana ce abu bida'a ne in yana da alaka da addini waɗannan abubuwan ka ba addini ba ne waɗannan kayan rayuwa ne al'asli fi kulli she'in al'ibaha waɗannan halal ne ina fatan mun gano wannan da kyau in ga dama wutar lantarki ya zama daga sola ko daga kayanji ko daga nukiliya wannan ba addini ba ne kuna fahimtar wannan da kyau ko amma al'asulu fil ta tawakuf in ibada ne to bai halatta kowa ya komi ba sai abin da shari'a ta ce mashi shi yasa dan fodiyo a cikin ihya sunna yake albid'atu shay'un fid abu ne cikin addini ba shay'un fil hayati ba mun gano wannan da kyau ko kuma ita bid'an nan yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu za ga yayi kama da shi amma ba shi bane karatu na gaban Allah madaukin sarki ya hore mana dama da iko za mu dan waiwai wannan hadisi sai mu karasa cikin bayanan da bamu karasa su ba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum gara mu da na yau kullum haka yake har yau shekara uku